وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه باين الله يومنا عشرين تقوس قواتن ذو القعدة daf muke kwana biyu ko ɗaya mu shiga cikin kwanaki goman farko na watan zulhijja wanda wannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja babu wasu kwanaki a cikin kwanakin shekara guda 365 babu wasu kwanaki da suka kai wannan goman daraja da falala da girma a gurin Allah amma mutane sun fi sabawa da goman ƙarshe na ramadan dalili an fi faɗar falalar goman ƙarshe na ramadan an fi nanatawa an fi maimaitawa saboda ana dacewa da samun daren lailatul ƙadari a goman ƙarshe na ramadana don haka an fi sanin falalar wannan fiye da sanin falalar goman farko na watan zulhijja amma goman farko na watan zulhijja babu wasu kwanaki a gurin Allah a cikin kwanakin shekara guda 365 babu wani kwana da Allah ya fi so fiye da waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja annabi alaihi salatu wassalam ya gaya ma sahabai, su kansu sahabbai sai da suka yi mamaki suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu cewa ma min ayyamin babu wasu kwanaki al'amalu salihu wanda yin aikin kirki fihinna a cikin waɗannan kwanaki a habbu ilallah Allah ya fi son duk wani aikin kirki da za a yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma to babu wasu kwanaki da Allah yake son a aikin kirki a cikinsu kamar waɗannan kwanaki guda goma min hazihil ayyamul ashir faƙalu sai sahabbai suka ce ya rasulallah walal jihadu fi sabilillah ko da kwa mutum jihadi ya tafi na ɗaukaka addinin Allah an san a jihadi ana rasa rai an san a jihadi ana rasa dukiya a jihadi ana rasa wasu gabbai ba kowa ne yake tafiya jihadi idawo da ransa ba sabai suka ce ya rasu rasulallah hatta fita jihadi aikin kirki a kwanaki goma nan ya fi mutum ya fita jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadin da mutum zai fita na ɗaukaka addinin Allah bai kai a cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zilhijja daga ɗaya ga watan zilhijja zuwa ranar babbar sallah waɗannan kwanakin guda goma ice illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi mutumin da kaga ya kamo wanda ya dage ya yi aikin kirki a cikin waɗannan kwanaki guda goma in kaga mutum ya kamo shi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay'in sai dai wanda ya fita jihadin da ransa da dukiyarsa duka kuma da ya je jihadin bai dawo da ran ba bai dawo da dukiyar ba to wannan shi kaɗai ne za ka iya kwatanta shi da mutumin da ya mai da hankali ya dage ya yi ƙoƙari a cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja to me ake nufi da aikin kirki ba wani sabon aiki aka shar'anta maka sabo ba ba wani sabuwar ibada aka kirkira maka ba wannan da kake yin na farilla shi ake so ka ƙara ingantawa wannan da kake yi na nafila wanda suke da adadi suke da lokaci ba sa ƙaruwa ba sa raguwa su ake so ka ƙara kyautatawa ayyukan nafilan da ko ba su da iyaka ba su da adadi to su ake so ka yawaita ƙarawa akwai ayyukan nafila kamar sadaka ba ta da iyaka sada zumunta biyayya ga iyaye kyautata wa iyali kyautatawa marayu kyautatawa zaurawa kyautatawa talakawa yi wa yara ɗinkin sallah sai ya rago a raba wa mutane ragunan sallah su samu su bikin sallah a basu shinkafa su yi tuwon sallah a wa ɗansu ɗinki a wa matansu ɗinki wanda ake bi bashi a biya masa wanda wato kake bi bashi ka yafe masa ko ka jinkirta masa ko ka rage masa wanda yake cikin tashin hankali a sauƙaƙa masa wanda ya kasa biyan haya wanda ya kasa siyan magani wanda ya kasa aurar da yarsa wanda ya kasa wato samun jari ko koyon sana'a da zai yi don inganta rayuwarsa kai kana da dama kana da iko Allah ya hore maka ya baka dama ka taimaka ka tallafa ka agaza a cikin waɗannan kwanaki goma to ninkin ba ninki ne inda a wani watan kai sallar farillarka da za ka yi guda hamsin a kwanaki goma nan za ka yi sallar farilla da ka saba kullum biyar to in aka tashi baka ladan sallolinka na wannan kwanaki goma gashi farilla duka ɗaya ce duk ta kowane wata ɗaya ce amma ta cikin wannan kwanakin guda goma ta fifici wacce aka yi ta a wajen wannan in ka yi shafi'i da wuturi da kake yi to shafi'inka da wuturi na cikin wannan kwanakin goma ya fifici wanda ka yi a cikin wasu kwanakin ba wannan ba in ka yi sallar duha in ka yi wa iyalanka alheri ka kyautata musu to ninkin ba ninkin ne a cikin waɗannan kwanakin saboda haka kowa ya buɗe wa kansa ƙofa ya ga me zai iya yi wanda ya saba yi me zai iya yi wanda baya yi wani aikin kirki zai ga sunan barjak na nafila buɗaɗɗu masu yawa waɗanda ba su da iyaka wanda za ka yi don amfanin kan kanka da kuma wanda za ka yi wanda amfanin zai koma ga wani cikin waɗanda za ka yi don amfanin kan kanka in za ka iya ba takura ba wahala kai azumin kwana tara daga ɗaya ga watan zilhijja ka ɗau azumi har zuwa rana arfa in za ka iya kai kwana tara Na ne aikin lada ne in ba kai ba ka da alhaki kar ka ɗauka ka zo ka ce kuma ga rana a'a in ba za ka iya ba kai ko da ɗaya ne na rana arfa ɗin ko kai na litinin da alhamis aƙalla dai a cikin kwanakin nan goma a ce aƙalla ko ba kai azumin kwana ɗaya ba kai na rana arfa kai na ranar arfa saboda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wato idan mutum ya yi azumin ranar arfa Allah zai masa tagomashi na hanyar kankare masa zunubi na shekara biyu zunuban da kai a kwana ɗari bakwai da wani abu Allah zai yafe maka idan ka yi azumin ranar arfa kuma Allah ya karɓa zai yafe maka wannan saboda haka shi yasa sai mutum ya kokari ko da bai yi na kwanaki ragowan ba ya yi na kwana ya yi na tara shine ranar arfa waɗannan kwanaki guda goma a cikin sa akwai yawmut tarwiya yawmut tarwiya shine ranar da alhazai suke fita zuwa muna domin fara aikin haji a cikin wannan kwanaki guda goma akwai yawmu arafa akwai ranar arfa ranar arfa Allah ta'ala yakan yi afuwa yakan yi gafara yakan yi jin kai yakan yi yafiya ga bayinsa da yawa musamman wanda suka halarci filin arfa wanda suka kashe dukiyarsu miliyan takwas miliyan bakwai miliyan tara miliyan goma sha biyu mutum ya ƙurar kasuwancinsa da sana'arsa da mulkinsa da karantarwarsa da wa'azinsa ya tafi maka ya tafi haji ya je filin arfa ya cire komai babu kwalliya babu ado ba komai sai ɗan mayafin nan guda biyu wanda aka ɗaura da wanda aka yafa ga rana an ce wannan shekara za a ƙwalla rana Saboda haka a wannan yanayi Allah zai ce wa mala'iku shi yafi kowa sani waɗannan me ya kawo su wannan gurin suka taru haka sun yi duguzunzun da su sun yi butu-butu sun yi ƙura ce Allah ka suka zo nema da afuwarka da rangomanka suka zo nema Allah ce to ku zama shaida duk wanda ya halarci gurin nan na yafe masa to da yake ba kowa ne yake da iko ya je can ba sai kai ma sai aka yi maka ta goma shi cewa ko ina kake in kana da dama kana da iko kai azumin ranar arfa su alhazai da suke filin arfa su ba za su yi azumin arfa ba a ranar duk wanda yake filin arfa wanda yake aikin haji shi ba zai azumin arfa ba a sunnanta masa ba amma kai da waka nan don ka samu kai ma dama ka mori ranar sai aka ce kai kuma kai azumi a wannan rana sannan washe garinta shine ranar goma ga wata ita kuma ana kiranta yawmul hajjil akbari yau malhajjil akabar shine ranar babbar sallah su alhazai za su abubuwa biyar a wannan rana a ranar alhazai za su baro bayan sun yi kwanan musdalifa za su taho a ƙasa su taho jifa idan suka zo suka yi jifa za su je su yanka in suka yi yanka za su yi aski an fi son a yi kwalkwabo idan an yi kwalkwabo za a wuto wajen kilomita goma ko sha biyu a ƙasa wasu ke tahowa a taho a zo a yi ɗawafi bayan an gama dawafi ai sa'ayi bayan an yi sa'ayi kuma a je ai wanka a sa kayan gida a koma kuma ai kwanakin mina waɗannan manyan ayyuka guda biyar alhazai suke su kuma a ranar alhazai ba sa yin layya ba sa yin sallar idi saboda in sun taso daga muzdalifa kafin su zo su jifa su aski in ba waɗanda suka zagaye suka fara zuwa maka ba to ba sa samun sallar idi to sauran kuma al'umma da ba samu daman zuwa ba na duniya gaba ɗaya musulmi su kuma sai aka shar'anta musu abubuwa guda biyu shine fita ai sallar idi da kuma ai yanka a fita ai sallar idi sannan kuma ai yanka ga mai iko ya yanka rago ya yanka sa ya yanka raƙumi da abin da Allah ya hore ma in za ku iya haɗuwa ku bakwai ku sai raƙumi mutum bakwai za su iya haɗuwa a kan raƙumi su layya da shi mutum bakwai za su iya haɗuwa a kan sa ko saniya su layya amma shi rago sai dai ka yanka da sunan mutum ɗaya amma ka shigar da iyalan gidanka a ciki wanda yake da iko ya wannan sannan a yi tuwon sallah a yi ɗinkin sallah a fita cikin farin ciki ana kabbara tun daga ɗaya ga watan wato zilhijja zuwa goma sha uku ga watan zilhijja lokaci ne da ake so a ji gari ya cika da kabbara a tajin allahu akbar an ce abu hurairata da abdullahi dan umar sukan shiga lungu-lungu suna kabbara jama'a na bunsu suna yin kabbara su ce wannan lokaci ne na girmama Allah lokaci ne na kabbara lokaci ne na aji sauti a firgita zukatan kafirai da munafukai wanda ba su son su jan ambaci sunan Allah A ta kabarbari a kasuwa ne a gida ne akan hanya ne akan titi ne tukabbirullaha ala ma hadakum ku ta yin kabbara a ko ina da ina har wani tabi'i yana cewa yawan kabarbarin da sahabbai suke yi sai ka ɗauka teku ne ya yoci kowa ya danno cikin gari saboda ƙuji da kake ji na yawan kabarbari da ake yi a waɗannan kwanaki wanda wannan kabarbari yana cikin sunnonin da aka ajiye ba ma wani baya gane ma bambanci tsakanin goman farko na zulhijja da darajojinsu da sauran ranaku da ba su ba saboda ba a gaya masa falalarsa ba ba a gaya musu darajojin da ake ba a gaya musu alherin da ke kunshe a cikin waɗannan kwanaki ba so da aka wannan kwanaki ne da ya kamata a rage shiririta a rage zaman banza a rage gulma a rage sauraron shiga social media da maganganun siyasa da kila wakala da sauran shiririta mu mai da hankali wajen karatun ƙur'ani za ka iya saukar ƙur'ani ma a waɗannan lokacin ka raba kullun ka izu shida ka fara karatunka ranar ɗaya ga wata ka ƙare ranar sallah ko ka raba ka fara ka sauka ranar arfa ka yi saukar ƙur'ani in kana da iko da za ka ƙirga maƙotanka da ka ba su da hali da za su yi layya ka siyo rago dubu ka ce kowane mutum a bashi rago ya je ya sallah ka kyauta za ga kasashe kwanan nan za ga daga turkiya suna zuwa su yanka raƙumi ɗaruruwan raƙumi ɗaruruwan shanu ko jiya wasu sun yanka wato dubunnan raguna a garin nan su rarraba mutane nama kawai ne daga can ƙasar zai ce afirka ba a cin nama a je a yanka rago dubu a ba mutane ni ina cikin bukata allah ya biya mu duk wanda ya ci nama ya ce allah saka da alheri kai ka san abin da zai faru ka roƙi allah da bakin da ba naka ba ba Allah magiya da bakin da ba naka ba wani zuba zai iya raba raguna ba amma zai iya raba mutane shinkafar da za su tuwon sallah kuna ga sallah ta taho walla wani tuwon da zai sallah ma bai da shi wani ɗinkin da zai wa ƴaƴansa ma ba zai iya ba ka haɗa da ƴaƴanka da ƴaƴan makocinka cewa ku je tela auna ku duk ai muku ɗinki ka ɗauki yara ɗari marayu zawarawa marasa ƙarfi kai musu ɗinkin sallah su fito su da iyayensu cikin farin ciki Ka ga abin da Allah zai maka na alheri a duniya da lahira ai dama an ka faranta wani Allah zai faranta ma in ka kyautata wani Allah zai kyautata ma in ka taimaka wani Allah zai taimaka maka Allah yana taimakon bawa mutuka yana taimakon wani wanda ya yi wa wani bakin ciki Allah zai yi masa duniya da lahira wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi duniya da lahira wanda ya yi wa wani damuwa Allah zai yi masa damuwar duniya da lahira wanda ya cire wani daga cikin bakin ciki Allah zai cire shi daga cikin bakin cikin duniya da lahira daka wanda yake da iko yake da dama yake da damar da zai iya taimakawa wani a yi amfani da waɗannan kwanaki mu yawaita waɗannan ayyuka karatun ƙur'ani tasbihi tahmidi istighfari hailala salatin annabi sada zumunta kyautatawa makusanta da dangi da 'yan uwa da marayu da zaurawa da marasa ƙarfi da tallafawa al'umma da fitar da mutane daga kurkuku kana da hali ka je kurkuku wanda aka yi musu ƙananan tara sun yi ƙananan laifi duka sa a sallame su ka biya musu zo su yi sallah a gida waɗanda ake bi bashi an ɗaure suka je ka biya musu su fito waɗanda suka kasa biyan kuɗin haya ka biya musu wanda ake bi bashi ka biya masa wanda kake bin bashin ka jinkirta masa ko ka yafe masa ko ka rage masa duk waɗannan hanyoyi ne na samun gafara Allah da afuwarsa da rahamarsa da jin kansa wanda kuma abinda muke nema ke ba mu san irin zunuban da muka tara ba ba mu san irin manyan laifukan da muka yi ba to waɗannan ayyuka da Allah ya buɗe mana mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar cewa mun ci moriyar wannan lokaci kafin ya ƙure ya Allah muna tawassali da sunayenka masu girma da sufofinka maɗaukaka Allah abin da ka kunsa na alheri a cikin wannan wata Allah ka sa da rabon ma ciki Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da rahamarka da jin ƙanka Allah ka sa mu a ciki Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan ka yayi mana dukkan damuwa Allah muna roƙonka ka tsare mu daga dukkan abinki Allah muna roƙonka ka tsare mu daga dukkan abinki Allah muna na'uzu bika min al'ajazi ونعوذ بك من الكسل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الحرم ونعوذ بك من القسوة ونعوذ بك من الغفلة ونعوذ بك من العيلة ونعوذ بك من الذلة ونعوذ بك من المسكنة ونعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من الشرك ونعوذ بك من الفسوق ونعوذ بك من الشقاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من السمعة ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من السمم ونعوذ بك من البكم ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجزام ونعوذ بك من البرس ونعوذ بك من سيئ الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين ونعوذ بك من قهر الرجال